Hukumar NAFDAC da ta baiwa masu maganin gargajiya daman gwada fasahar su a kokarin da kasar ke yi na kawar da cutar coronavirus da har yanzu ke ci gaba da yaduwa a tsakanin al'umma a kasar. A cewa babban daraktan hukumar Farfesa Mojisola Christiane Adeyeye, hukumar ta baiwa masana da masu bincike damar rajista da kuma bin matakai da hukumar ta fitar a shafin ta na yanar gizo don tantance duk wani magani na kawar da cutar COVID-19. all the documents Ta ce, za mu gaggauta tantance duk wani magani uh, sannan mu ɗauki samfurin maganin don mu tabbatar da cewa wuraren da ake samarwa sun cika ƙa'idojin hukumar na sarrafa magunguna kuma ba su da illa ga lafiyar al'umma. Za kuma mu bi duk wani hanyoyin bincike da gwaji kafin a fitar da shi na wasu 'yan lokuta. Shugabar ta kuma ƙara da cewa a maimakon gwamnatin Najeriya ta kashe makudan kuɗaɗe don siyan maganin gargajiya kan cutar COVID-19 daga ƙasar Madagascar amma ta yi a amfani da kudaden wajen inganta samar da magungunan gargajiya a kasar. Uh, the Madagascar COVID organic arrived, uh, arrived and we are waiting in due diligence on the fact and uh, give the government the feedback. Da muka tuntuɓi Basarake Ohoni na garin Ife, Adeyeye Ogunwusi kan shirye-shiryen da yake yi na ko ta kwana idan hukumar NAFDAC ta tantance samfurin maganin gargajiya da ya mika. basarakin ya bayyana cewa a shirye yake tsaf tare da tawagarsa a fannin maganin gargajiya domin sama wa 'yan Najeriya da ma sauran ƙasashe maganin bayan samun amincewa daga hukumomin gwamnati. Ohoni ya ƙara da cewa ya miƙa samfurin maganin gargajiyan da ya samar kuma hukumar na NAFDAC na aiki kan tantance sinadaran da aka maganin da su domin tabbatar da ko za a iya amfani da shi. I assembled the team of experts that are in the traditional medicine that are practitioners. Uh, we started pretty early and we've gone very far. we submitted our our testing and uh, for them to subject it to human use, we sub submitted to NAFDAC. Daga ƙarshe dai Ohoni ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yadda da magungunan gargajiya don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ya kuma yaba wa ƙoƙarin da gwamnati take na ba su dama don sarrafa magungunan domin su ma su ba da tasu gudumawar. It's about time for us to start appreciating our own. So my advice to the public is I'm happy this time around there is that gap that needs to be closed between the government agencies and uh, we, the practitioners that are working now. So my advice is let us stay calm, let us stay positive, COVID-19 is real and we will want to use local solution to solve local problems. Izuwa yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ya haura zuwa 6,401 inda aka sallama mutum 1,734 daga asibiti yayin da mutum 192 suka riga mu gidan gaskiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.